ko da turawan mulkin mallaka suka shigo yankin da ake kira Najeriya a halin yanzu sun tarar da tsare-tsare na shugabanci wanda ke gudana wannan tsarin kuwa shine na amfani da sarakuna wanda ko bayan kafa mulkin mallaka a yankin arewa sun yi aiki tare da waɗannan sarakunan Bello Idris masanin tarihi ne ya ce wasu daga cikin sarautu ana yin su ne domin taimakawa a wasu fannoni na rayuwa. Akwai fannin ilimi, akwai fannin tattalin arziki, akwai fannin gogewa game da harkokin duniya. To nan abubuwa sai sarki ya zaɓi cikin ko 'ya'yan sarki ko yan uwan sarki ko wasu magabata waɗanda za a iya ba waɗannan sarautu domin su taimaka ma al'umma. Shugaban Majalisar Sarakunan Najeriya mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ada Abubakar wanda akai-akai yana bayar da shawarwari ga mahukunta a Najeriya ko a makon nan ya ƙara naɗa sarakuna ashirin wasu daga ciki sababbi yayin da wasu tsofaffi ne aka sake nadawa duk da domin ƙara haɗa kan jama'a da kuma ƙarfafa bayar da shawarwari ga shugabanni. Zama kuna ‘yan uwanmu za mu ƙara jawo kusa da mu kada ku yi nisa daga gare za mu wuri na kwarai domin mu kashe wannan nauyi. To sai dai wasu na ganin akwai sarautu masu muhimmanci da suka shafe shekaru babu su da ya dace a ce an naɗa su kamar yadda wani jinin sarauta ya shaida min. na malami waziri kamar yanzu in ka diba irin sarauta alƙalan alƙalai. So sarauta ce wanda shehu dan fodo ya yi ta lokacin da aka yi mishi mabaya a gudu tafkin kwato. Tusar da aka yi hatsarin jirgin sama tare da sarkin musulmi Muhammadu Mace Allah ya gafarta mishi har yanzu ba a naɗa ta ba. haka sarauta ce mai muhimmanci wadda ya kamata a ce an naɗa wannan abin tuntuni ba ma yanzu ba. Ko bayan wannan akwai wasu sarautu kamar marafan Sokoto da kuma turakin Sokoto har ma da sarautar sallama waɗanda ake da muhimmancin gaske kuma sun shafi shekaru ba a naɗa masu ɗannan sarautun ba sai dai mai alfarma sarkin musulmi ya maganta akan sarautun da ba a naɗa ba. insha Allah dan gaba kaɗan mu za mu tsawarta wajen za mu ƙara jawo wasu musamman ma daga wajen za ta fito ƙara da masu domin duka mu zama tsintsiya maɗaurin ki Masanin tarihi Bello Idris na ganin gudunmuwar sarakuna na iya yin tasirin da ba a tsammaci za ta yi ba. To idan tsarin mulki zai iya ba da dama ga sarakuna za ka kasar nan insha Allahu duk waɗannan matsaloli da ke faruwa na sha'anin zaman lahiya na sha'anin tsaro na sha'anin ci gaba da taɓarɓarewar ainihin tarbiyya ga matasa to za ga cewa insha Allahu an yi maganinta. Shi kuwa shugaban cibiyar bincike da nazarin tarihin Sokoto Malam Bello Yan Janaidu yana ganin cewa dama sarakuna suna da aiki ko da tsarin mulki bai kula da aikin da za su yi ba. Kusa da tura suka zuwa sun rike sarakuna sun yi amfani da su abin da cewa indirect rule to da za mu damu wannan lokaci da wani tsarin mulki da aka ɗin yau ma da wannan to wani abu ya faru an an soke tsarin mulki su ma an soke su amma su zama su suke wala suna da rol. Da yake matsaloli suna ci gaba da yin tarnaƙi ga ci gaban Najeriya abin jira a gani ko za a gwada amfani da sarakuna domin da masu kansu sun daɗe suna neman a kula da gudunmawar da za su iya bayarwa ko da za a samu fita daga waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.